a ai da zaran ka bayyana a cibiyar zaɓe kuma wannan kati taka ce ita wannan na'ura za ta tabbatar da cewar wannan kati taka ce kuma za ta nuna bayanai wanda muka ɗauka lokacin da muka maka rajista. Hmm. Allah misali da sunanka da hotonka da adireshinka da inkiyanka da lamban uh, eh, selula naka da inda da layin ko kuma eh, wato inda kake zama mm. to duk wannan zai nuna karara to a gaban duk wanda suke wannan cibiya za su gani to ya in ya kasance waɗannan bayanai ba su fito ba fa amma kuma na zo da katin zaɓe eh to ya nuna kenan wato ba kati wanda muka baka ba kenan ya nuna cewar wannan kati na bugi ne saboda shi wannan shi wannan eh, eh, na'ura wato card riga din mm. yadda aka sarrafa shi ko aka tsara shi mm. yadda ne shi zai karanta shi an yi shi yadda zai karanta ko kuma ya nuna bayanai wanda muka ɗauka da kuma da zaran bai nuna ba ya nuna cewar wannan kati da ka mika ba wanda muka baka bane bacin mun maka rajista. Ɗaya daga cikin dalilai ko kuma abin da na karanta cikin dalilan su cewa waɗannan na'urori suna iya daƙushe yanki da 'yan ƙasa suke da shi na jefa su saboda in na'urar ba ta yi aiki ba. Me za ka ce musu kan haka? Eto eh ai mun riga mun yi tsari wanda ya nuna cewar duk inda bayan wannan na'ura ta tabbatar da mutum akan cewar wannan kati da muka baka wanda muka maka rajista ne to ko da yatsunka zanen yatsunka ba su bayyana ba yayin da ka dangwala yatsanka a kan wannan na'ura duk da haka akwai fom wanda na yi bayani na hatsari wato a turance incident form Wanda mm. wanda jami'anmu za su cika sa'an nan su yadda maka kada kuri'a kuma kar a manta cewar a yayin da muke wannan tantancewa na amfani da wannan na'ura muna tare kuma da rajista muna kumshi da rajista wanda muka yi a duk cibiyoyi wanda zai nuna duk hotuna da muka ɗauka a lokacin da muka yi rajista zai kuma zai sake nunawa duk bayanai kamar da na ambata kamar sunan wanda muka rajista da adireshin shi da inkiyan shi da duk wasu bayanai kamar ko namban salula wanda muka ɗauka da namban layinka da makamantansu duk zai nuna kuma muna da shi an riga an buga eh, duk jama'anmu suna tare da shi a duk cibiyoyin nan to kuma bayan an tantance ka za a sake duba wannan bayani wanda ake tare da shi a tabbatar kuma cewar kai ne Eh, wanda aka tantance sa'an na a yadda maka kada kuri'a kuma za a wannan abin zahiri a gaban eh, jami'an tsaro za a yi a gaban wakilan 'yan takara za a yi a gaban masu sa ido a kan zaɓe wato electoral ah, observers hmm. na za a yi kuma a gaban 'yan jarida wanda su ma hakkinsu ne su sa ido su tabbatar da cewar an